mata. shirinmu na mata da sana'a bakwancin wa muka samu. Suna na Zinatu Lawal Tanko. Malama Zinatu sana'ar me ake yi? Muna sana'ar sai da kayayyakin mata da suka kunshi lesussuka, atamfofi, takalma, jakunkuna, har da kayan kicin ma irin kuloli, kofin shan ruwa da sauransu. Ehm, wato yaya ta ce ta fara ni ina makaranta kenan ko da na gama na zo ina zaman gida ta ce bai kamata in zauna haka nan ba mu haɗa kai hmm. muna yi tare ta dinga koya min ina taimaka mata ina nemo mata masu siya haka hmm. muna kuma ɗaura irin hotunan kayayyakin namu akan kamar irin su whatsapp facebook da instagram ta nan mutane ke gani har su nuna ra'ayi tambayi nawa daga nan a siya har a shobe muna haɗawa mm. duk ku kaɗai eh. muna zaton shekara nawa da fara wannan sana'a shekarar mu a ta uku na uku kenan shekarar mu na uku kenan kina shiga jami'a kenan kika fara ni ban fara ba sai da na gama ita ce ta fara da dadewa da na gama ne ke sai da ke gama jami'a eh. sannan kika fara muka haɗu eh eh to me ja hankalinki kika fara wannan sana'a ki matashiya gaskiya abin da ya ja hankali na saboda ai zamanin yanzu idan kullun zaka yi ta tambayan iyayenka hmm. ba ni kuɗin kaza ba ni kuɗin kaza ba tashi ka nema ba wata wani duk da iyayenka ne za su gaji hmm. kai kanka za ka ji nauyin tambaya wata rana tunda ka girma ga sauran matasa na ta sana'o'insu suna hmm. neman kuɗin kansu to abin da ya ji hankali na kenan gaskiya ban sa in ta tambaya in ce yau a bani yau a bani gwara yauwa gwara ka nema na kanka kai ma to shi wannan kayayyakin da kike sayarwa um, kina da jarin da kike siyowa ne ko ko um, karɓa kike ki sayar gaskiya ina da jarin mahaifina mm. shi ya daura na kan hanya ko da na gaya mai ga abin da nake son in fara to shi ya daura ni ya bani wani abin na fara da wannan kuɗin kika fara eh. in kika siyo kina yawo da shi ne ko a gida ke barin shi a ban yawo da shi a gida suke ko tuna nike a aikawa eh. irin online business nan da ake abin nan ko tuna nike a aikawa ta nan nike samun masu saya kuma da kike aika hotuna kina samun riba ina samu sosai dan a shobi mun yi a abuja kaduna ko yanzu haka a shobi har kala biyu aka samu fidda na bikin mutane biyu daban-daban kuma alhamdulillah to shi wani ashobin da ake ake cewa ake baki kamar kwantiragi a ce eh, fitar eh. suna baki kuɗin ne ko ko sai kin siyo gaba ɗaya ne sannan za su baki kuɗin a kuɗin gaskiya muke fara karɓa ko da rabi ne eh. saboda yadda abubuwa suka kwanakin bayan mun samun matsala da wata ta ce mu siya za ta bada ko da muka siya ta ki ta biya kuɗin wai an ɗaga biki mm. haka ta bar mu da kaya to ya kika yi da kayan dole sai kasuwa na je na saya a irin masu na faɗi gaskiya saboda ba su siya a yanda na yi odan su ba. Ok, ba a nan garin ke odan kayan ki ba? Ba a nan muke yi ba akwai wani lokacin daga China ko Lagos eh. a nan muke yi. odan to misali idan zaki oda daga Lagos eh. yaya ake oda idan ka tura musu kudin ne za su turo muku koko sai an tura akwai wata yammu wadda muke abokan wasa da ita a can take to ita ke shiga mana kasuwa ta aiko mana hotunan duk abin da muke so sai mu zaba mm. ita muke turawa kuɗin ta sai mana sai ta aiko mana ta mota mu kuma mu karba a nan to za mu koma kan zancen ashobin da kika ce kuke yi kukan karbi rabi eh. idan ku karbi rabin a kudin misali na ashobin da za ku bayar eh. wacce ta baku orin gaba ɗaya a tamfofin kuke ba ta kuku ɗaya bayan ɗaya ake zuwa saya iya kudin ta muke fara kamar yanzu in ta bada kamar na guda ashirin mm. wato guda ashirin inda muke fara danka mata daga nan in akwai masu so da gurinta take mm. ƙara kira mata ce mu ƙaro mata mm. to haka ake yi to yanzu idan ta ce ku ƙaro mata eh. iya ishirin din nan za ku saya ku ajiye ko ku kuna dan siyan da dan dama tun da ashobi ne muna siya da dan dama tun da ashobi ne yanzu irin siya da dan dama nan ba a yin akasi a zo ba a siye duka ba a gaskiya dai ashobin dai da muka yi ba mu taɓa samu ba tunda da dan damun da muke siya kamar in aka ce mu sai guda 20 to 30 muke siyowa mu ajiye idan 30 mu ajiye goma eh sai a karo mana eh, kuma sai mun tabbatar daga can inda muke siyowan tana da shi da yawa a ajiye yanda ko da za mu dawo muna nema akwai to mu kaddara a China ake kuke saro kayan misali kun siyi hamsin eh. kuma ya kare ana son a karo in kuka sake yin order yana zuwa kan lokaci gaskiya ba mu taba yin a um, ashobi daga China ba irin lesukan bai fi guda ɗaya guda biyu ba irin su muke oda amma a shubi daga Legas ne to kicin kuna sayar da su kayan kicin kayan kicin eh wannan na mahaifiyarmu ne ma hmm. muke taimaka mata ita ke yi hmm. duk da yanzu yadda abubuwan suke sai ka ga um, idan mutum yana sayar da kayayyaki a gida hmm. sai ga an zo an ɗaukan mai bashi abin da ya sa ma take kokarin ta ma daina abin da ya kara karya mata da gwiwa ke na e eh. To ga hira ta ɗauko daɗi mai sauraro ya tara a ranar Juma'a domin jin cikakke hirarmu da Zinatu. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a nigeria.